ba na son wuce sati hmm. ba kawo da su mana ba har hanci ake aske ma eh? har hanci a kuma an mutum yana sarkin aska izo aski bai hanci abin nan ba ai bai dace a ce an yi abin nan ba gama mai nema kaman karka da wannan eh. za ka haɗiya me na haɗiya sabulin hadiya ai ka wuta shi ne in ka haɗiya duk kumfar za ta fito ta ko inda inda zan aske kumfar za ta fito ai ni kwararre ne Allah sarkin aska aski ba za a yi ba wai wasa za a yi to na fuskanta to ka lashe shi lashe me kuma ya to ni kan yi ma aski ba ruwa me bare ku ai saboda kwarin cewa ta ni ba ruwa ma kan yi aski ba ruwa eh yawwa <laughs> ina zuwa tukuna sarkin aska da kata kaga ina wanda ina zuwa eh? zan yi walaha ma iyo faru yawancin nan ya mun ko ba ku tsika rigin to tun da na tafiya da yaro ya kamana kai ka je mana mai ma yaro ni ni kome eh ya kana ci ka zo na ya mun sai ya maka ga yadda ake yi dan ba zan yi walaha kaji eh Ka sai karkin na sai karkin ka. ko yaro ne ni Ya ka. ni ba ne ba na ci ya ka. eh masa Ya ka Ka zo mana arrest him wurin je nemo makara